kuma kamar yadda tsarin tambayoyin ke shi ne za a za a rubuta a rubuta a takarda mai kyau wanda ya wannan bawa wannan ya rubuta wanda ta nuna wurin sarki da ta tambayoyi guda biyu ta da farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na yi wa malam da warhaka kuma na masa fatan alkhairi sai ya sa ta mashi da alkhairi yana cewa farko shi ne hukuncin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 manzala sallallahu alaihi wasallam ba taɓa samun hadisi yana kono kuma yana karatun Qur'ani da tajwidi ba saboda kai wancin malaman musulunci sun ce bid'a ko a wani masallaci kaga ana yi bid'a masallaci ba hujja bane sunna ita ce sunna ana yi a masallaci guri kaza wannan ba hujja ba na'am ina nuna cewa ne ne hukunci neman aure a kan neman aure yana son bayani kan kowace matsala da ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ingantacce wala yakhtubu ala khutbati akhihi idan dan uwanka yana nema ba za ka nema akan neman sa ba A tunan da za ka gane kuskuren al'ada da muka saba da ita wai har layi ake daga hmm. matasa sabari su sun yi layi wane ya shiga in ya gama hira ya tafi wane mai yanzu ya shiga to mutum nawa za ta aura wannan al'ada ce addinin musulunci idan mutum ɗaya ya zo aka amince da shi to ba za a kara bude kofa ga wani ba muna fata an gane wannan al'adar kuma da ake yi malam da fara na farko da fara ne cikin kuɗin mutane duk wanda ya zo hira dole sai ya bayar da wani abu to haka za ka yi ta karɓar kudaden mutane shekara guda ana hira tana hira da wajen mutum biyar kowa sai ya kawo su kuma matan cikin gida suna jin daɗin wannan hirar idan ta shiga duk abin da aka kawo kasa ake a raba amma daga ƙarshe fa za a zo a zaɓi mutum ɗaya sauran duka sun yi hasara kai shekara ɗaya kana nema kuma ka kashe kuɗi sosai ta kuma a ce ba a yi da saboda haka wannan al'ada ne menene malaman musulunci suka ce a kai kuma yan ji maganar manzala sallallahu alaihi wasallam ai ko da malami ba ai yanzu na fi yanzu Allah ya hada amma in kana son ka ji kaga da hanafiya da shafi'iyya da malikiya da hanbaliya duka sun ce idan mutum yana ciki an yarda da shi yana yi kawai sai wani ya tsallaka su zo kawai don yana da kuɗi su aka buge da farkon nan an gane ko watakila yarinyar nan ta fi son na farkon watakila waliyin ya fi son na farkon kawai saboda wani dalili sai aka buge shi aka yi wa na biyu to wannan malaman guda hudu baki daya sun tafi akan cewa wannan auren bai yi ba bai dauru ba to idan bai dauru ba idan kuma ya dauru ma sun ce ko ya dauru ma dole a fasa auren an gane ko sun ce dole a fasa wannan auren wanda aka sun a warware shi a zaiwa na farko wanda shi wanda ya fara shiwa imam malik rahimahullahu ta'ala a mazhaba ta malikiya shi kadai ya tafi akan cewa shi yana da tafsiri tunda an riga an daura auren da na biyu na farkon kuma yana nan yana kira kuma shi ya fi cancanta to sai a duba idan ya fara shiga da ita to shi kenan ba za a warware auren ba idan har ya fara shiga da ita ma'ana an shiga ɗaki an saki labule to shi kenan ba ba za a warware auren ba idan kuma an ɗaura auren ne kawai بيرجع شجاع إسبا تدون أول ولي أول أبي وأنا مرحوم والله تعالى أعلم كلام ولئن نفسهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل لدينا بها وكفى بنا حاكمين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له ينكرون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أبوا مسلمين من أجدد أبو رياض الله سبحانه وتعالى يكام وانا يمنشي الديار كوات رمضان bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah malaukin sarki cikin yarjewarsa ya haɗa mu cikin wannan masallaci mai tarin albarka na cikin ansar domin ci gaba da tafsir alkur'ani mai girma fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tura mu kan daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta karatun da ya gabata mun tsaya a aya ta 45 cikin suratul anbiya yadda Allah subhanahu wataala zamu dora daga inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala in masathum nafhatun min adab rabbik نعم ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين idan ba mu shafa ba san dama Allah madaukin sarki yana magana ne da kafirai yayi ta musu tambayoyi kala kala annahum alihatun tabba'u min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum yushabu har zuwa inda Allah ya ce kul ka ce da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma unzirukum bil wahyi kawai ni ina muku gargadi ne da wahyi wala yasma'u summu du'a idza ma yunzaru amma kuramin ba sa jin kira a duk lokacin da aka yi musu gargadi wannan duka da ainihin wa'annan kafirai mushrikan makka ake to Allah madaukakin sarki yana gwada mana mamakin taurin kai na wa'annan mutane Ya yace wa in na fatun min azabi rabbik idan za a ce kaɗan daga azabar ubangijin ka ya shafi su a nan duniya menene azabar Allah Su wata rafi ke shafan su a nan duniya kamar an je yaki aka ci su da yaki ko Allah ya saukar musu da wani bala'i to kulun na Allah ya ce wallahi ya rantsi da zatin sa tabbas ka ji wannan mutane suna cewa ya wailana ya kai sanmu ya kai sanmu mun mutu mun lalace mun shiga masifa wannan shine bambancin mumini da wanda ba mumini ba a wajen masifa a nan duniya a wajen jarrabawa a nan duniya musulmi yana da yalwan zuciya ya yi imani da kaddara ko man girman abu sai ya hakura ya danna zuciyarsa ya mika bali ga Allah sai ka ga ya ƙara samun nada amma shi wanda ba musulmi ba dama bai san wani abu na dama duniyar ita ce ta fi muhimmanci a gurinsa saboda haka duk lokacin da ya rasa wani abu ta kai ci sai ya kusa kashe shi duk lokacin da wani karamin abu na bakin ciki ya same shi sai ka ga damuwa da bakin ciki ya kusan halaka shi me yasa domin nan kawai ya sani nan duniya in bai samu ya more a nan ba to ya sha wahalan banza domin mun san cewa za mu je mu samu a can kuma shi yasa a lokacin da aka yi yakin badam aka ci su da yaki mutanen da haka suka taho suna cikin damuwa suna yayyaga tufafinsu suna ihu suna faduwa ƙasa suna birgima suna ya kai ta mummun lalace Jiya daga cikin nafhatun min azabi rabbik to abinda Allah yake nuna cewa yake gaya mana shi ne la yaquluna ya waylana inna kunna zalimin lalle da su ce to lalle fa ba mun kasance azzalimai ma'ana suna aikirafi da zunuban su to Allah yace azaba kenan yar kadan a nan duniya to yaya kenan idan Allah subhanahu wata'ala ya kafa mizani ne da gobe kiyama wuta ta tabbata a kansu suka shiga wannan azabar ya za ta yi ta wata kuma tabbas azabar duniya ba ka iya haɗanta da azabar ɗaya manzana Sallah alaihi ya kasance yana wa mutane gargadi wa'anda suke mula'ana ka musu gargadi ka sani ko ki sani cewar azabar duniya ta fi sauki akan lahira da ɗan bulala kawai da za a maka wannan ba wani abu jifa kawai da za a maka ga mutu ba wani abu idan ka kwatanta da abin da za ka karar a gurin Allah na asaba wani hadisin ma yake sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa wutar da muke da ita yanzu a duniya muke dafa abinci da ita ake gobara take kona gidaje wannan wutar kashi ɗaya ne daga cikin kashi arba'in da uku na wutar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tada da kashi arba'in da biyu can lahira kashi ɗaya kawai na wuta ya bar mana ita a nan duniya tun zamanin annabi adamu alaihi salam da ita ake amfani har yanzu wutar gas wutar risho wutar gobara wutar ice wutar murhu wutar gawayi duk wannan wutan ki da malam ta shi ake amfani da ita duk duniya har yanzu har gobe kiyama sauran kashi arba'in da biyu suna nan Allah ya tana da su a gobe kiyama domin kafirai wutar duniya ana kunnawa da isho da ice da gawayi da gas da kanazir da sauransu ko to wutar lahira a mutu ne kawai ake kunna da da mutum da dutse wutan lahira da mutum da dutse ya ayu hallaje na amadu ko a kusa kuma a hekun naran wa kuduha an nasu ɗaya wal hijara biyu kasan mutum kifi ne da shi idan aka kama shi aka wurga shi aka tusa cikin mutum sai ka ga shi sai ka ga ya zuba mai wutar ta ƙara huruwa wannan shine sirrin ali mai na da mutum zai shi ne mai kyau akan wuta Allah ya ce mu Allah ya ce mu hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta rana yana zuwa cikin sahabbansa kawai sai suka ji wani kara da karfi kamar wani abu ya faɗo cin haka sai sahabban mai sallallahu alaihi wasallam suka yi mamaki ya rasulullah me wannan kuma sai ce wannan wani dutse ne wanda mala'iku suke kunna wutar jahannama da shi an yi jefa da dutsen daga bakin wutar jahannama din shekara dubu saba'in da suka wuce dutsen da isa ba sai yanzu wannan ita ce wutar gobe kiyama shi sa kullum Allah ya gaya mana mu ji tsoron wutar nan fa mu ji tsoron wutar nan Allah ya sa mu dace Allah ya ce wala in masatum nafatun min azabi rabbika la yaquluna ya waylana inna kunna zalimin da wata azaba yar karama ta shafe su a nan duniya sai su dawo suna cewa ya kai su kuma kasance an sani Allah sai ce wa na wani. wa naba'u al-mawazin al-qist li-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله أكبر kagan Allah subhanahu wa ta'ala yake cancanza cancanza usulubin magana saboda ka ji nishadin sauraron alqur'ani ana cikin wannan topic sai a tsallaka a shiga wannan sai a sake dawowa a shiga wannan malam kai mai karatun qur'ani in ba dai shedan ne tare da kai ba ba za ka taba kosa ba su da shi fa a sura daya malam sai ka sami topic topic sun kai dai a sura daya yanzu an bar magana tare da mushrikan quraish a nan makka yanzu muna nan lahira mun isa lahira a lahirar alamun tashar giyama sun kare an yi tashin alkiyama an tattara mutane sun je matattara an zo an yi hisabi yanzu kuma an zo awon ayyuka shi ne Allah ya ce wa na ba'u annawazin alfisto Allah ya ce za mu sanya ma'aunai na adalci a gobin kiyama za mu sanya ma'aunai na adalci almawazin jama'un nizar wal nizar ne ma'auni mawazin alqist ma'aunan adalci Allah yake zaba kafa su gobe kiyama don auna ayyukan mutane da mutane da sauransu abin da ake so da kai ke musulmi a nan da farko yi ka yarda za a auna aiki gobe kiyama Allah ya wal wasnu yawma idin فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خست موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون نعم الله يجي والوزن يومئذ الحق أو أو نرى gaskiya a matsayinka na musulmi ka yarda cewa au gaskiya ne Allah ya ce fa man duk wanda aka auna ayyukansa sai ya zanto ayyukan alkhairi sun yi rinjaye mizani ma'auninsa da ayyukan alkhairi sun yi nauyi Allah ya ce fa ulaika humul muflihun wa'annan su ne masu rabu wa man khaffat mawazinuhu duk wanda kuma aikinsa ya yi sauƙi ma'ana ayyukan sharri sun ɗaga da ayyukan alkhairi Allah ya ce fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wannan su ne waɗanda suka wa kawo dan su hasara liman kanu bi ayatina yaqlimun da wannan zalunci da suke da ayoyi mana a cikin suratul muminu an yi irin wannan magana man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك كالذين الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Allah ke fa man sabbulat mawasinu duk wanda suke din ayyukan sana alkhairi suka yi nauyi fa ulaika humul muflihun wa nasu suka rabauta wa barqa fat mawazinu wanda suke sikelin ayyukan alkhairin sa kuma suka yi sauki ba su yi nauyi ba fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa inna suka wa kawunan su asara ne fi jahannama khalidun za su dawama cikin wutar jahannama idan ka ji mutum ya dawama a cikin wutar jahannama kafi amma ba musulmin da yake dawama a cikin wuta don musulmin da yake da la ilaha illallah muhammadur rasulullah komai yawan laifinsa zai fito daga cikin wuta kamar da hadisin Abu Dhar al-Ghifari ya nuna Ya يخرج من man kana fi qalbihi قلبه مثقال min al-iman manzo Allah ne ce wannan ce duk mutumin da yake da iya gurgudan fayar komayya ne imani cikin zuciyarsa zai fito daga wuta Abu Zar ya ce wa in zana wa in sarak ko da yayi zina yayi sata manzo Allah ya ce wa in zana wa in sarak yana na wannan maganar sau uku na ƙarshe manzo Allah ya ce wa in zana wa in sarak ragma an fi ko ya yi zina ko ya yi sata ko abu zar ya ko ya ki dole sai ya fita daga wuta ya shiga wannan shi sa ahlu sunna wal jama'a suke da aqidar cewa ba musulmi da za a kafirta shi da sabo kuma ba musulmi da zai shiga wuta ya dawama cikin wuta muna fata an gane kawai idan ma mutum ya dawama a cikin wuta to akwai dalili kuma musulmi ne kamar misali ka kashe mutum ka san cewa kisan haramun ne amma ka bidin cewa ayar alqur'ani cewar ba a kisan musulmi ka halarta ginin sa ka kashe shi mana zaka dawama a cikin wuta wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam aha khalidan fiha لماذا؟ لأنه استحل دم أخيه المسلم نعم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أجسي وطا آية رأى الله مدر كنسان ينا تيوى فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من ثقلت موازينه عفوا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خست موازينه فأمه هاوية fa amma man saqulat mawazinu duk wanda ayyukansa na alkhairi suka yi nauyi ta sigeli fa huwa fi 'ishatin radiya zai yi rayuwa cikin daɗi wa amma man haffat mawazinu duk wanda sigelin ayyukansa na alkhairi suka yi sauki fa ummuhu hawi makomarsa wutar hawiya wa ma adraka ma hiya darul hawiya to wa'annan ma'aunai wai guda nawa ne shin kowane mutum ne yake da ma'auni ɗaya shin kowane mutum ne yake da ma'aune masu yawa shin ma'auni guda ɗaya ne za a yi min aiki da shi a maka aiki da shi gobe kiyama aiwa ko aiki da shi zahirin alkur'ani mai girma ya tabbatar mana cewa kowane mutum ɗaya yana da ma'aune da yawa wayannan ayoyi da muka karanta abin da suke tabbatarwa ne faman saqulat Mawazinu mutum da yake magana kai za ka tabbatar masa da mawazi ma'aune masu yawa amma kuma an samu hadisi cikin sahih bukhari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa za a zo da ni mizani guda daya a wa mutum hisabi shi gobe sai malamai suka ce hadisi da qur'ani ba sa kawo babu tunka da walwala tsakanin su amma abin da ake nufi ma'aune ɗaya daga kowane mutum ba ma'aune ne masu yawa ba abinda alqur'ani yake nufi da mawazin din nan man saqulat mawazinuhu ana nufin idan ayyukan ka da za a auna sun yi yawa to kenan za a auna su da yawa shi sa aka ce maka mawazi. amma me zani ne da ni me zani ne da kai me zani ne da kowa muna fata an gani to ya wannan misali yake malamai sun ce kamar yadda hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar mizani ne mai kawo na guda biyu na lahu fata. ta yadda idan aka ɗora wannan akan wannan kai wannan gurin ka ga ya ɗaga in aka ɗora akan wannan za ka ga wannan gurin ya ɗaga amma kuma mizanin ba mai girma ne mizanin mai girma ne shi. wanda hadithin manzara sallallahu alaihi wasallam ce, girman mizanin idan za a dunkula sammai guda bakwai a dunkula kansai guda bakwai a dora akan mizani daya wannan zai dauka zai dauka kuma na mutum daya <laughs> yanzu iya yawa ba cikin masallacin da aka ce to mizanan mu wace duniyar su za su dauka kaga anan kuma ka ba zai dauka ba hmm. wannan ya fi karfin kwakwalwarka saboda me saboda shi Allah ya san lahira ya take kai ka sani ne iya abin da ka sani shine wannan keji wannan kurkukun da muke ciki na nan duniya wanda a gurin Allah bai kai komai ba shi sa mutum bai kamata ya girma kai ba wallahi tallahi yadda Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila mutum asalin sa jahili ne komai yawan imani komai yawan ilimin sa komai yawan ilimin mutum asalin sa jahili mana kai da Allah zai buɗa maka ido kaga sirrin sadan duniya ba ki malam, kai hauka cewa ba ba za ka mai akan su gobe kiyama aka ce ni zane mutum kai kawai ya fi karfin sammai da kasai kai yana ma iya ɗaukar sammai da kasai to a wannan karamar kwakwalwar ta kasai ka zo kana tunani to mutane suna da yawa tun zamanin annabi adam annabi nuhu annabi lutu annabi shu'aibu annabi salih annabi hud har zuwa yau har zuwa gobe kiyama wannan mai zaɗan masu kawai ai wannan duniyar ina za mu tafi su shi sa Allah ya gaya mana cikin suratul ali anwa yake wa sabiu ila maqsuratin Wajen da wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa jannatin guda ɗaya kawai munawwal arduha faɗanta faɗin aljanna guda ɗaya yake as-samawati wal dukkan sannan guda bakwai da kasai guda bakwai aljanna ta mutum kai kawai na sha ga muku wannan kisa ko ne tafsiri hadithu ne cikin sunan wata rana da alaihi salam ya ce yana son yayi yawo cikin aljanna ya ga fadin aljanna sai kama yawo kusan malaka jibril alaihi salam Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda safar ta shi a cikin sahih bukhari yace lahu 600 janah sadda al-ufuq iya da fifike guda 600 so dai kawai in ya buga haka malam kilomita dubu nawa ne amma haka nan ya dinga tafiya cikin aljanna zai gano fadin aljanna ya dinga tafiya ya dinga tafiya ya dinga tafiya har ya zo ya gaji ya sami gindin wata bishiya sai ya zauna yana hutawa can an jima sai wata mata ta leko sai ta gan shi awon Allah me ya faru kaiwa tuni malaika da gurin za a da suna to me yake damun ka me me bukatar ka yace wallahi ina son zaga cikin aljanna ne ga fadin aljanna yace to sai ai ya zabe ka to tun da ka taso dan nan duk tafiya da kake kana daki na ne kai Wow. to nan ma sai jibril ya yi mamaki ce ce kuma zai wuri Allah ke wace ce ce ta ce ni matar wani bawan Allah ne a nan duniya bai iso mata ina kiransa ku ce Allah sa ni zai fi da haka siffar wannan mizanin yana ma'auni ne guda ɗaya wanda za a wada maka ayyuka da su wanda aka ce idan aka ɗora ayyukanka na alkhairi a kan sikelin ya ɗaga da ayyukan sharri to shi kira ko da da alkhairi ne kwaya ɗaya ka zama nan aljanna idan kuma aka ɗora ayyuka na sharri sai suka tashi da ayyukan alkhairi ko da da sharri guda ɗaya mutum ya zama ɗan wuta idan kuma aka ɗora ayyukan sai alkhairin suka yi daidai da sharrin to mutum ya shiga cikin ɗan ara, ashabun ara Allah ya sa mu cikin ashabun yamin Allah ya sanya mu cikin aljanna wannan shine mizani to yanzu kuma menene ake aunawa malamai sun ce abubuwa guda uku da ake aunawa abu na farko ayyukanka gaskiyarka imaninka sallarka azumanka, sada zumuncinka zawa mutane da kake yi duk baki daya sai ya zanto yana da ciki a wannan ranar ai yanzu baka ganin ayyukan ka ko amma ta ranar zaka ga su ina zaka so maganin aikin ka da gangan jiki physically zaka gaisu ina zaka fara ganin shi a cikin kabari حديث البراء بن عازم cikin sunan ابي dawud ya nuna cewa idan mutum ya shiga cikin kabari aka mai wannan tambayi guda uku ya tsallake su lafiya sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai buɗe masa kofofin aljanna a kawo mai shi fada daga aljanna cikin sa kafet ne aljanna za a kawo maka tufafinka a cikin kabarin na aljanna ne abincinka a cikin kabarin daga aljanna ke kawo maka sannan kuma wani bawan Allah ne kyakkyawan kafanni zai ya zauna tare da shi kamar yana kamshi in ka gan shi guni ban sha'awa ka ji da shi kai wane ne sai ce maka ni da sallah azumi zakka imani ha sai ya kididdige maka su ba gida ni ne yau na zo zan kasance tare da kai na man cewa zuwa gobe kiyama ah. to wannan aiki a gobe kiyama zai zanto jiki za a dora ka suke hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama sun nuna cewa ayyuka ana auna su gobe kiyama akwai hadisi cikin sahih bukhari kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalma biyu ta farko subhanallahi wa bihamdihi ta biyu subhanallahi alazim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalmomi ne masu sauki a cikin masu nauyi a kan sikeli masu sauriwa zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wani hadisin ma'aikin sallallahu da wasallam haƙi da yau ya nuna mana cewa asqalu ma yuba'u fil mizan yawm al qiyamati taqwa Allah wa husnul khuluq mafi nauyin abinda da aka dora akan sikeli gobe kiyama abu biyu ne tsoron Allah ka da kuma kyawawan ɗabi'unka jama'a wannan ba muna karanta su kai mun ci ba kana son sikelin ka yayi nauyi mana kyauta san da ka hakan jama'a ba su dauki da wani abu wallahi tallahi abin da sallah ba za ta yi maka ba sai a ci maka mun san da wannan ko ne ta cewa gobe ba idan sallah ta yi kyau ko me ya kyau ko amma kuma wani lokacin mutum zai safi ladan mai sallah ladan mai azumi kawai da yana da wani Allah bai ba shi daman ya ta kiyamun laili ba wani ba shi da karfin ya yi ta azumi kai za ka yi ta azumin litinin alhamis azumin annabi za ka kaza kullum ka yi ta sandoli na bilbili kuma ba ka da ɗabi'u na gari shi wancan yana da ɗabi'u na gari wallahi sai ya kamo ka wuce hadisi ne mutum da husni da la yablughu darajata as-sa'ib al-qa'im Kyawawan ɗabi'u sai ya kai ka matsayin mai azumi matsayin mai sallar gari da saboda haka wannan biyu ba karamin abu ba yau musulmi abin da muka sa a gaba shi yawanci da sallah azumi karatun qur'ani bangaren kyawawan biyu da malam mun da yawa mun wannan kuma shi sa kullum muke cikin musuma wani yayi faɗa da wani in kaje kotu mutane ne farkace masu faɗa ƴan uwan juna ƴan uwan juna shaƙiƙai sai su ke ta kotu akan rabin gado sai shekara biyar goma wallahi na zuwa da shekara goma suna gobe. ɗan uwan juna ne mahaifinsu ɗaya mahaifiyarsu ɗaya shekara goma suna gobe, mana ina kawo ne a kan dukiya ana sake zuba sai ka yi rubuwa shi da dukiyar banza ba ka je ka nemi naka to saboda haka daga cikin abubuwan da suke nauyaya su da mutum gobe kiyama da biyu na gari akwai malaman da suka ce daga cikin abubuwan da ake aunawa akwai fayil fayil na ayyukan mutane wanda kasan kowa yana da fayil ba eh administration da na gidi Allah subhanahu wa ta'ala ba irin fayil ƙananan fayil da nake da su duniya ba fayil kan aikin kowanne daga cikin kana da fayil wanda ake zuba takardun ayyukan kada min alkhairi da na sharri a ciki idan kai mutumin kirki ne a cikin fayil ɗinka akwai imani akwai koyi da manzon Allah akwai riko da sunna akwai gaskiya akwai kaza kaza kaza takardu ne da za su cika fayil ɗinka wanda za a dora ka suke da na idan mutum mai sharri ne fayil ɗinsa yana kunshe da takardu na kisan kai ne na cin ba ne na yahu yahu ne na yahu yahu plus ne dukka za a cika shi a ɗora maka shi a kan sini gobe kiyama gobe kiyama zai zanto ba su ba kwai za a daidaita ko ina ba gini komai ya rushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsawon fayil ɗinka iya ganinka iya inda zaka iya hanga ba bene ba kuri ba tudu iya inda zaka iya hanga mana shi da tsawon fayil ɗinka fayil ɗin fayar ɗinka zai iya kamowa daga nan gurin zuwa kukur naka ne kawai za zuwa dora maka shi a gaske dalili akan haka akwai hadithin al-bifaqa hadisi yana da cikin sayin buhari wanda manzana sallallahu alaihi wasallam yake cewa rana gobe kiyama za a zo da wani mutum bainal khala'iq a farfadiyar al-kiyama a tsayar da shi a gaban Allah Ana tambaye shi ba kai ka aikata abu kaza rana kaza ba ya ce eh ni ne ba kai kai kaza rana kaza a gari kaza ba ya ce eh ni ne haka za a ci gaba da tangar sai an gama tangar a da fitar sama ina kuma ya gama amsa sai Allah ya ce maka masa shin kana ganin akwai inda aka zalunce ka wannan rubutun da aka yi ba daidai ba da sai ce wallahi ba inda aka zalunce akwai inda kake ganin mala'ikuna masu rubutu sun maka kuskure sai ce babu ba yi kuskure ba duk abin da Allah ka ce ni na aikata su Allah sai ce to me uzurin ka ayi kana da wata uzuri da aka me yasa ka aikata wannan abubuwa sun ce Allah ma ni da wani to Allah ya ce masa la tuzlam yau ko da zulman yau yau babu zalunci Allah sai ya ce kaga ma'aikinsa kenan menene a cikin sharri ne iya ce sharri ko idan aka ce za a ɗora a kan sikeli mutumin nan zai kai labari amma Allah cikin tausayawarsa da rahamarsa da adalci sai ce da mala'iku ku je ku bincika cikin haifinsa za ku samu wani ayyuka da ta kaya da ɗaukomin ayyuka jama muna ji shi yasa malaman tauhidi suna kiran wannan hadisin hadisin da fa hadisin ainihat sai aiko su je su bincika su bincika su bincika sai su samu ainihat guda daya sai a kawo ainihat za su dora kan su mutumin nan idan ya kalli ainihat zai ce ya ubangiji ya Allah yanzu wannan ainihat din me zai yi wajen wannan fayil din mai girma ai ba abin da zai yi Allah sai ya ce da mala'iku ku dora masa a kan su kusan menene a cikin a cikin ID card din ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai a ɗauki ID card din kawai sai a dora kan sikeli wallahi sai ya kayar da duka wannan abubuwan bakira saboda mai saboda ID card din sunan Allah ne a ciki ana wasa da sunan Allah akwai ashhadu an la ilaha illallah a ciki Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce kai shi Allahu akbar to Allah ya saka mu aikin alheri wannan hadisin ba hujja bane yawa wannan hadisin ba hujja bane kar mu ce Allahu akbar sai akwai tausayi gobe kiyama mana kai yi ya kokarin da cewa ka kubuta wallahi wannan shi amma batun ka dogara wato hadisai da ayoyi alqur'ani ne haka suke ma wani bangaren idan ka so makaranta wani su ayoyin azaba sai ka ce ba rahama wani zubin kuma idan ka koma hadisai da ayoyin rahama sai ka ce babu azaba malam abin da ake bukata a gurin ka a matsayin ka na musulmi shine ka gwa masu kai aiki idan ka ce inna allaha shadidul iqab to ka san cewa inna allaha ghafurur rahim kuma shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gwa masu a cikin alqur'ani ne in yace maka shadidul iqab zai ce maka ghafurur rahim saboda haka al-mu'minu da'iman bainal khawfi war raja akwai malaman da suka ce har mutane ma ake aunawa har mutum za a auna shi an auna faifanka an auna ayyukanka sai a ɗauko ka kuma a auna ka ko za ka yi nauyi an gane ko amma nauyin ba ba irin namu da muka sani ba ya bala da ka ce to ba za ku fara cin abinci da kyau ciki eh, ya girma wuya ya yi kauri dan kai da wikin suke wallahi ba ba na fatuwa ka ne azu nake cewa a tafsirin albayan ce ko su fadi da su mai ne matukar ba imani wallahi fatuwa ne ga wanda ya san su fadi akwai wanda ya san su fadi a nan wanda ya shekaru talatin zuwa arba'in zai so su baki ko su famama a najeriya aka yi su mutane da masu girman jiki sosai har abin da yi kowanne cikin su yake iya ci a yi ne aka zuba maka mana za ka sha mamaki kwai kret kaza biredi kaza ruwa ganga kaza haka suke ci suke sha to malam da ba da wannan nauyin ake samun nasara akan suke ne أقول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وترانا عبد الله بن مسعود كنت زينشي أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ليه دقة كم صحابة ما صلى الله عليه وسلم ليه دقة كم مكرة القرآن شيني وان يكرن دام زعل القرآن هل يساش بها وترانا تعرض صحابين kawai sai ya bukaci aswaki sai ya ga bishiya sai ya hau kan bishiyar ya hau kan bishiyar sai iska ta yi wasa da kwarjallarsa ko rigarsa sai koransa guda biyu suka bayyana shi da masu siriri mutum siriri sosai da sahabbai suka ga korinsa guda biyu sai suka yi ɗari manzala sallallahu alaihi wasallam ce kuna dariya kun ga wannan kafafuwan guda biyu da kuke wa dariya sun fi nauyi a kan su ke ni gobe kiyama fiye da dutsen uku. kaji da me ake samun nauyi da me ake samun nauyi gobe kiyama da imani iya karfin imaninka iya nauyin ka kan su ke to wayannan abubuwan da su ake samun nauyi a kan su ke ni gobe kiyama a wani hadisin ma'aikin sallallahu alaihi yana cewa gobe kiyama za a zo da mutumin da yafi kowa girman ciki da nauyi amma mara imani ne ana dora shi akan sigeli manzala sallallahu alaihi wasallam yake la yusawi inda Allah janaha ba'udati wannan mutumin ko da shi cikin sauro bai ke ba a gurin Allah iqra'u in shi'tum fala na lahum yawm al-qiyamati wazna gobe kiyama ba za mu ba su ni nabi kan sigeli ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa nad'u al-mawazin sai ce yawm al za mu sanya mizani na adalci a gobe kiyama li yawm al-qiyamah malamai suka ce wannan namun iya da ma'anoni daban-daban ma'ana na farko suka ce ne wanda yake nuna lokaci ya dullu ala tawqit ونضع الموازين القسط liyaumil qiyama liyaumil qiyama din nan wai domin ranar alkiya kamar da larabawa suke cewa nazaltu li khamsi baqina min rajab li khamsi sanna li lam li tawqit kenan yayin da wasu malamai suka ce a'a lamun din yana nuna ma'ana kai yadda zaka ce li kai yahsulu kaza kenan wa nada'u al-mawazin al-qisṭa li ajli iqamati al-hisabi yawm al-qiyam sabida mu da mutane hisabi gobe kiyama yayin da wasu mutane suka ce a'a wannan lamun din bi ma'ana fi wa nada'u al-mawazin al-qisṭa li yawm al qiyam ay fi yawm al qiyam kuma akwai shawahid akan haka da yawa wanda yake tabbatar cewa lamun yana nuna yana zuwa da ma'anar fi yana zuwa da ma'anar kai kai alal umum malaman nahwu sun ce huruful jar tanubu ba'dha an ba'dhin dukkan huruful jar lamun ne fi ne mina ne an ne da sauransu suna niyaba kan juna wata rana za ka yi a ɗauke wannan ka wannan ya zauna gurin Allah ya ce fala tuzlamu nafsun shay'a a gobe kiyama ba a zalunta rai komai ba a zalunta kowa Allah subhanahu wa ta'ala yake inna Allah la yuzlimu mithqala dharra inda shi Allah baya zalunci ko da daidai da kwayar komai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusuhum yuzlimun lalle shi Allah bai zalunta mutane komai mutane da suke zalunta kawo Allah yana cewa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid lallai ubangijin ka bai zaɗan bayansa komai Allah yana cewa wala yaslimu rabbuka ahada lallai ubangijin ka bai zaɗan dan Allah yana cewa cikin hadisin kursi inni haramtu zulma ala nafsi lallai na haramta wa kenan zalunci wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu na sanya zalici a tsakaninku haramun ka ku zalunci Allah ya ce wa in kana min fala habbatin min khardalin alayna biha aikin da kai a nan domin kasa ko man kankantarsa ko da iya gwargwadon kwayar komai ya Allah ya ce sai mun zo shi sai mun zo shi musulmi idan ya tunanin wannan ya san cewa babu wani karamin aikin da zai koya, an gane ko saboda aka karkare na wani karamin laifi babu karamin laifi Allah ya sai mun fito da su yau bula as-sara'ir sai mun fito da su ai a ranar ne idan aka dinga karanta maka littafin kai ka dinga karanta littafin ka da kanka Allah ba yana cewa ikra kitabaka ba kai da zaka karanta da kanka idan kai karatu kai karatu kai karatu ne ayyukan ka da kake yi ba nayi kaza nayi kaza nayi kaza sai ka dawo kuma kana zargin littafin ah ma da hadha kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha me ya samu wannan littafi ne baya barin karbi Ko ba sai ya tattaro su wa kullu saghirin wa kabirin musaffa komai komai girman abu komai kankantar sa malam yana da haruci nan da zaka gane administration irin na Allah subhanahu wataala bai ban mamaki mai fadi ne wanda yake cike da ilimi cike da adalci ba Allah ya ce ataina biha to lamirin biha yana koma ina ne yana koma ne da darrat misqalu ma'annasu ne ko muzakar. misqalu muzakar ne ko muannas Muzakar, misal misqalu ba a ce maka misqalatun ba misqalu wannan muzakar kuma sai aka ce a ataina biha muannas hadith qur'ani kenan ko malaman nahwa annasu suka ce shi muzakar. ne amma kasancewarsa yana makotaka da mu'annas misalu za ka ki habbatin mudafin mudafin ilayhi fa kasaba ta'nisa eh sai ya ari ta'nisa daga wajen haɗa kadan sai aka ce atina biha wannan sai a za zaka sani shi Allah ya wa kafa bina hasibin mai isa masu hisabi